ita yankan nan ana yin ta bayan sallah kuma bayan an tabbatar da liman kin garin ya yanka nashi bayan yankan liman ne ake shi kuma in za a yanka an so wanda ke da layya ya yanka da kanshi in bai iya ba saboda gaya zai bata layyar shi yana iya sa wani amma ya zo ya tsaye sai ya ce bismillahi allahu akbar laka wa minka bi ismi fulana da sunan allah mai girma ka ce allah shine mai girma allahu akbar kuma daga gare ka ne wanga abin na same shi allah kuma dan kai ne nike shi sai ka ce da sunana ni wani ko da sunan wani zaniyanka yanka kaza sai ka yanka in aka yanka lokacin nan dada sai a shiga shirye-shiryen raban shi ko kuma yadda za a gyara shi saboda a yi unhani da shi shi ma wannan raban saboda muhimmi ne sosai wannan layyar annabi ya ga mana ya ce mana ana kasa naman layya gida uku ne kai wanda ke da layya kai ke da kashi guda wannan naka ne da sunanka ne zaka ɗauka shi kashi na biyu na iyalinka ne cikin gidanka da wanda duk yake kasan nauyinka ko mai aiki gidanka ne inda dan gidanka tare da kai ne yake ko ya zo ne bako ne ko kuma yana zaune wajenka ne shine ake ni da iyalinka wannan kashin na biyu nasu ne wancan kashin na uku shine aka ce yanzu ka raba mu wanda ba su da amma ka fara da makwabta wanda ba su da wanda yake da bai kamata a bashi ba wanda baya da shi ya cancanci a bashi wannan sadaka ce kashin na uku yankacce bai kamata ta wuce kwana uku ba a ta tashriq ake ci musu bai wuce ta wuce kwana uku in aka ɗauka daga ranar idi amma naman yana iya shekara ma inda kana da halin da zaka aje shi an hisan ma ya ɗauki lokaci ana tunawa da wannan abu don saboda lokacin annabi ya aje shi kuma bai ce komai ga wanda suka aje shi shekaru ma yana shekara